'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. bai na komai. Masu tsare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Al'umma ba ta kawo ma jaman tsaro goyon baya ba duk irin hikimar duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro to za a samu karanci cikin wannan aiki. Mahimmancin wani abu wanda ka iya sa zaman lahashi dore mutane ku kula da ilimi ku bar sakin yaran ku sagaga yau duk wanda ya taimaki ɗane kamar ya taimaki ƙasa da su harkar ilimi idan an ka adalci to insha Allah za a samu zaman lafiya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin wanzar da haƙƙin zaman lafiya a wasu sassan kan iyakokin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta ne batunmu na yau a dakace mu Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa. Madalla, masu rare sha'anin tsaro da zaman lafiya na ci gaba da zama kalubale a yankin Sahel, musamman ma wasu sassa na kasashen Mali da Chadi da Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar, al'amarin da ke barazana ga haƙƙi da 'yancin walwalar mazauna yankin. yanzu haka dai hukumomin mulkin soja a jamhuriyar ta Nijar na cewa sun dukufa wajen gangamin ƙara ilmantar da masu ruwa da tsaki kan mahimmancin mutunta 'yancin tsaro da zaman lafiya musamman a tsakanin garuruwa da al'ummomin da ke kan iyakar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta. sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakin da suka halarci guda daga cikin tarika da gangamin faɗakarwa da mahukuntan mulkin sojan suka yi a baya-bayan nan a yankin jihar tawa sun ce shugabanci bisa adalci shine ginshikan wanzar da zaman lafiya da tsaro a tsakanin al'umma abokin aiki haruna mamman bako na birnin kwanni ya haɗa mana rahoto a kan wannan yunkuri na mahukuntan jamhuriyar ta Nijar da kuma tasirinsa ga 'yancin walwalar al'ummar ƙasar da ma ƙasashe makwabta. Taron ya wakana a ƙarƙashin shugabancin Kaftin Bubakar alishe na shugaban gundumar birnin Kwanni tare da halartar magatakardan ofishinsa da magajin nan gari na Alela birnin Kwanni tsarnawa da bazaga da sarakunan gargajiya da manyan ma'aikata na bariki na wannan gundumar da sauran jama'a ga jawabin da kaftan bubakar ali yi a wurin wannan taron kwanciya hankali zaman lahiya shina cikin abu na farin ne ma na farin wanda ya sa a yau soji ina cewa da wannan conseil national pour la sauvegarde de la patrie wanda general abdurrahman chani yake shugabanci a nan kasar ta niger shi ya kai mu ga wannan matsayi bisa kan wannan ta zamantakeya ta zaman lahiya wadda ita ce ta farko da ta zuga shi ta ɗaukan mai hankali sosai har ya tashi tun da sanyin sahiya ya ɗauki wannan matakin domin neman kare al'umma wadda ta shiga cikin cikin halin yaya zan yi kuma kowa ya san da haka in baka gani ba kana jin labari ko kana gani a tele halin da kasar mu take ciki game da zamantakeya wadda mun ka samu kanmu kanin ranar 26 ga watan Juli. Don haka domin ya tabbatar muku da wannan kwanciya hankali yana tsaye tsayin daka neman shi ga al'ummar ƙasar mu ta Nijar. Shi an maharin kwanan baya kun gani a yanar gizo kun gani kun ji labari duk abun da ya kamata a nemo a zo an je an nemo shi kuma yana nan ta. Don haka ku tabbatar da wannan kwanciya hankali zaman lahiya muna fatan Allah ya taro waɗanda sun ɓace, ya maido su a zamna lahiya. Sai dai wannan taron ya zo ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan bindiga da ba a gane ko su wane ne ba suka kashe wani bawan Allah a washe garin gudanar da wannan taro a ƙauyen Baudi inda suka iske shi a gidansa suka masa kashin gilla kamar yadda magajin garin Bazagamanu Ibrahim ya yi mini ƙarin bayani. 'Yan ta'adda suka zo suka iske wani bawan Allah a gidan shi musamman suka same shi kuma ba kowane tsakan na ba suka wannan aika-aika kuma suka tsere lalle jami'an tsaro da aka faɗa musu sun kai ɗauke amma daɗa abinda da allah riga ya kawo ko kahin abin gashin nan sun dai aikata abin da suka aikata kuma allah bai sa aka same su ba shi wanda suka kashe yalla dan kasuwa ne ko mine ne matsayin shi a garin na bauni inda sun kai wannan aika-aika eh dan kasuwa ne mai kasuwancin shanu shi kai yi eh, kasuwancin shanu shine sana'ar shi to kamar yalla ko sun tafi da wasu dabbobi ko kuma sun tafi da wasu mutane daga lokacin da suka zo suka yi wannan aika aika aiki lalle sun kori dabbobi na gidan kanan da mayya suka kura Eh, da ikon Allah dai dabbobin ba su tai da su ba watakila ko wani salo na can nasu daga baya dai bisa shan karshen ta duka sun komo gida a nasa bangaren shugaban rundunar 'yan sanda na gundumar birnin Kwanicciya da kwamishina Rabi Usule jan hankali ya yi game da muhimmancin samun kyakkyawan dangantaka tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don inganta sha'anin zaman lafiya al'umma ta kawo ma jami'an tsaro goyon baya ba duk irin hikimar duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro to za a samu karanci cikin wannan aiki to kuma har kenan dole sai al'umma ta kama da kanta lokacin ne za a samu tsaro mai inganci kowa ya zanna lahiya zaman lahiya kuma shine za a sa a samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita ce za ta sa a yi aiki na ƙasa ci gaban ƙasa kamar noma da kiwo da aka yi zance yanzu nan ko ba su samuwa dole dole sai da goyon bayan ku ba ta yiwuwa sai da goyon bayan ku kenan yanzu goyon bayan nan ya ne kamata a kawo shi shine sai da hulɗa hulɗa ta kwarai ita kuma hulɗa mai ke kawo ta na farko dai ya kamata a samu cuɗanya tsakanin jami'an tsaron da ake gani da kaya wasu suna ji tsoron su da wani hula ita kuma cuɗanya ba ta samu sai an zo ce juna ko mu ɗauki ƙafa mu zo wajen ku ko kuma ɗauki ƙafa ku je wajen mu ko harin kenan yau ma ku ga tsoho don mu waye mutane kai ku gane mu mu gane ku muna wuri guda ana tattaunawa kenan yana sa tsoro ya hita. duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya A nasa bangaren wakilin mai martaba Alhaji Muhammad Salihu Sardauna sarkin birnin Kwanni a wurin wannan taron cewa da ya biya muradi ya gayawa mahalarta taron da suka hada da hakimai malamai manoma da makiyaya kungiyoyin mata da na matasa na wannan karkara tare da 'yan kasuwa da cewa fa neman ilimi na daya daga cikin ababen da ke wanzar da zaman lafiya. abinda muka fata ga mutane zaman lahiya na kamu yau duk abin da zaman lahiya bai kawo tashi hankali bai kawo shi kuma mahimmancin wani abu wanda ka iya sa zaman lahiya shi dore mutane ku kula da ilimi ku bar sakin yaran ku sagaga yau duk wanda ya taimaki ɗa kamar ya taimaki kasa na su ga harkar ilimi lalle yaro bai son karatu karatun ga na boko da na arabiya duk wanda yi su wani bai isa hijabi shi kai shiga hanya ta lalata to da Allah ya sa ana da ilimi to alhamdulillah an huta duk wani tashi hankali kare ya shiga yi taimaka ma da mata da da maza duk a sasu a cewar mamman bello wakilin sarkin fulanin birnin kwanne a wurin wannan taron na wanzar zaman lafiya a karkarar bazaga yana da kyau a tabbatar da adalci idan ana son samun zaman lafiya kamin daga bisani ya nemi kauce danganta ta'addanci zuwa wata kabila idan zaman lafiya ake so cikin ƙasa ko cikin al'umma abu na farko mai muhimmanci shine adalci justice veritable idan an karki adalci to insha Allah za a samu zaman lafiya kenan wanga magana na bangaren hukumomi ne su hukumomi su yi abun da a adalci tsakanin al'ummomin su sannan kada mu yi kuskuren danganta mutanen banza waɗanda ke kawo tashi hankali cikin al'umma da wata kabila bandi ba su wakilcin kowace kabila mutanen banza ne wanda sun addabi kowa ba su iya kowa ba ba su raga ma kowa ba kowa suke harma don haka kada al'umma mutane su su dinga eh, danganta manga banditism kin da kabila wannan taron dai na samun kokarin HACP hot Autorité pour la Consolidation de la Paix da kuma Projet PASO wannan yunkuri na mahukuntan soja a jamhuriyar Nijar na wakana ne a daidai lokacin da kungiyar ECOWAS mai kula da sha'anin tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka ta yamma da janye takunkumin tattalin arziki da ta kakaba wa jamhuriyar ta nijar tun a watan yulin bara biyo bayan kifar da shugaba mohamed bazum da sojoji suka yi yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan mataki na ecowas da kuma wancan yunkuri na mahukuntan soja zai yi tasiri ga sha'anin 'yanci da walwalar al'ummar jamhuriyar Nijar da ma ƙasashe makwabta ta fuskar tsaro masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.